This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da mahamudu Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Murtala shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da China wacce ta kasance kasa da shugaban na Amurka yake hankoron ganin ya kakaba mata kudaden haraji gawarwakin wasu isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a gaza sun isa isra'ilan a yau alhamis karkashin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da mayakan hamas sannan za ku ji cewa dubin dubatan mutane na zaune a duhu a birnin odessa da ke kudancin ukraine sanadiyar har-haren sama da rasha ta yi ta kaiwa cikin kwanakin da suka gabata To bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe wasu jami'an tsaron al'umma shida a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. mutanen da aka kashe wallahi su ne zara mu sami local government wallahi su ne muke takama da su su ne muke tokawa da su samin local government yau gashi an waye gari an kashe su a jamhuriyar Nijar yau ne aka kammala babban taron ƙasa na tsawon kwanaki biyar wanda ya matsayar baiwa shugaban mulkin sojin kasar damar mulki na tsawon shekaru biyar tare da ƙarin mukamin soji. dangance da alkawalin da shugaban kasa doka ya ce zai wakanar da alkawullan da an ka ɗoka za mu hake mu tsare mu gani alkawullan nan an yi ko ba a yi ba to sai a biyo mu domin jin cikakken wannan rahoto da ma sauran rahotannin da muke tafa da su har ma da shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da china wacce ta kasance kasa da shugaban na amurka yake hankoron ganin ya kakaba mata ka kudaden harajin cinikayya a shekarar 2020 amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da china sai dai yayin wata ganawa da manema labarai trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wani yarjejeniya da aka nemi jin ta bakinsa dangane da kalaman na shugaba trump ministan harkokin wajen china a yau alhamis ya ce akwai buƙatar ƙasashen biyu su tafiyar da al'amuran cinikayya da ke tsakaninsu cikin mutunci wata guda bayan hawa karagar mulki a wa'adinsa na biyu shugaba trump ya yi amfani da barazanar kakaba kudaden haraji ga kawayen amurka da abokan ta kamar china da kuma makotanta irinsu kanada da mexico hada da nahiyar turai a matsayin ginshikin tsare-tsarensa wajen rufe gibin da amurka ke gani ta fuskar kasuwanci da kasashen duniya. gawarwakin wasu isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a gaza sun isa isra'ilan a yau alhamis karkashin matsayar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da kungiyar mayakan hamas ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin khan yunis da ke kudancin yankin gaza inda hamas ta miƙa gawarwakin hudu a wasu bakakin akwatuna ga kungiyar ba da agaji ta red cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta mikawa dakarun isra'ila wani ayarin motocin isra'ilawa ya ratsa ta wani yanki da mutane suka yi dandazo a gefen hanya rike da tutar kasar inda daga baya garowakin suka isa wani asibiti a cibiyar lafiya da ke tel aviv don a tabbatar da mutanen da suka mutu lili gano mazauniyar birnin na tel aviv ne cikin harshen hebrew ta ce na mai matukar bakin ciki wannan abin bakin ciki ne mun yi kewarsu wannan bai dace ba daga cikin waɗanda suka mika gawarwakin nasu akwai kafir bibas wanda wato daga cikin waɗanda aka mika gawarwakin nasu akwai kafir bibas wanda jariri ne dan wata tara a lokacin da aka yi garkuwa da su sai wansa ariel bibas mai shekaru hudu da mahaifiyarsu shiri bibas hamas ce ta garkuwa da su a kibbutz near oz a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 wani bidiyo ya nuna yadda mahaifiyarsu ta lullube yaran a wani bargo a lokacin da wasu mutane rike da makamai suka yi awon gaba da su dabin dabatar mutane na zaune a duhu a birnin odessa da ke kudancin ukraine sandiyar har-haren sama da rashi ta yi ta kaiwa cikin kwanaki da sabata gwamnan odessa ole kifa ya faɗa a shafin telegram cewa ma'aikata sun dukufa don ganin maido da wutar ta lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum dubu arba'in yayin da wasu dubu arba'in da tara ke ciki ke ci gaba da zama a duhu rasha ta ci gaba da kai hare-hare a yau alhamis a yankunan ƙasar ta ukraine ciki har da tsakiyar yankin chakaski inda hukumomi suka ce sun kakkaɓo jiragen rashar mara matuka guda goma sha hudu gwamnan yankin iho taburet ya ce hare-haren sun lalata wata tashar samar da wutar lantarki amma kuma babu wanda ya ji ko da kwarzani wannan hare-hare wato waɗannan hare-hare na faruwa ne yayin da amurka ke ƙoƙarin shiga tsakani don ganin an kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu suka kwashe kusan shekaru uku suna yi Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa za mu iya cima matsaya da Rasha don a dakatar da kashe-kashen da ake yi. kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Kama kafin nan a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya wasu 'yan bindiga sun halaka jami'ai shida na tsaron al'umma da gwamnatin jihar ta kafa domin taimakawa sha'anin tsaro a karamar hukumar mulkin sabon birni da ke gabashin jihar. wani lamari da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin najeriya ke cewa suna samun galaba a yaƙi da suke yi da 'yan tada kayar baya fadin faɗin ƙasar wakilin mu a sokoto muhammad nasir na ɗauke da wannan rahoto kawar da matsalar tsaro a najeriya na ci gaba da gagara domin ko an samu sauki matsalar sai ta juyo ta addabi jama'a tare da salwantar da rayuka wannan karo 'yan bindiga ne suka yi wa jami'an tsaron al'umma kofar rago lokacin na jami'an ke kan babura a yankin sabon birni na gabacin sokoto yankin da ya jima yana fama da matsalar rashin tsaro wani mazaunin yankin ya shaida min cewa matsalar ta auku ne lokacin da jami'an ke tafiya akan hanya akan babura su kadai ba tare da jami'an soji da na mofol ba da suka saba yin aiki tare kuma lamarin ya faru ne tsakanin wani kauye da ake kira kwatsal da kaihin aska a wannan tsakanin ne al'amarin yan kwaro da suya bare suka buɗe masa wuta abinda ya sanadiyar hasarar raka shida kenan daga ciki amma akwai wanda suka tsiritar da rayukansu wanda Allah ya tsiritar da rayukansu amma lallai su wannan mutum shida sun riga sun rasu an gabatar da sallar jana'iza a nan cikin babban asibitin karamar gwamnatin sabon birni kuma yanzu haka yan uwansu suna nan suna karɓar ta'aziyya din su dan majalisar yankin sabon birni ta yamma yankin da lamarin ya faru Aminu Al-Mustafa Boza ya nuna takaici akan faruwar lamarin wanda ya ce ya faru ne saboda ja da baya ga aikin da aka soma na yakar 'yan bindiga mutanen da aka kashe wallahi su ne zara ta musamman lokal government wallahi su ne muke takama da su su ne muke tokawa da su samin lokal government yau gashi an waye gari an kashe su mm. yanzu mutanen da suka abu suna nan yammacin teke fa wasu aka kashe mana wayan nan yan sokoto marshal nan mm. to kaga maimakon jami'an tsaro sai su yi fada da su ba su yi ba sun zo sun yi withdrawal da an shirya an shirya fada kuma an zo a withdrawal kuma duk yankin sami wallahi mana cikin masifa in mutum zai fada ya fada amma mutum zai fada ba kada ya fada amma Allah ya sami mana cikin masifa yanzu haka akwai al'ummomi da yan bindiga suka dora wa biyan haraji naira miliyan 25 ga kowane gari a cewar dan majalisar na sabon birni yanzu haka magana gara akai wallahi ana na ana haɗin kuɗin ni biyu yanzu duk garuruwan na irin su garin idi da sauran garuruwan nan wallahi sun je hakurin tuji wurin neman sulhu ya za a rage musu miliyan na ashirin da sun yi musu yawa yanzu in lokacin a ba su miliyan 25 ɗin na yayi idan ba su ba da kuɗin nan ba wallahi za su zo su dinga kashe mutane yanzu kamar magana da rundunar soja ta yi cewa turji shi kan shi yanzu ta kan shi yake yana sauya maboya shi boye na shi boye nan eh, domin yana gudun tseren shi kina wannan magana wallahi tuji na tuji na gabacin isa yanzu magana ga kai da kai ni honorable aminu bosa wallahi ina matabbatar maka wallahi tuji yana gabacin isa kuma can ake zuwa wurin sulhu da shi na tuntubi rundunar yan sanda ta jihar sokoto akan wannan batun sai dai kakakin ya ce min baya sokoto amma dai zai bincika wannan na zuwa ne yayin da jami'an tsaron najeriya ke bugun kirji akan cewa suna samun galaba akan 'yan ta'addar duk da yake kuma wasu lokuta bannar da 'yan ta'adda ke yi ana ganin ta bayyane a wasu wurare yanzu haka duk wuraren da ke fuskantar matsalar rashin tsaro suna nan cikin ta sai dai wasu lokuta takan yi sauki amma dai bata guje ba baki ɗaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Ta gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da ci gaban labaran duniya. To shugabannin Taliban a yau Alhamis sun yi watsi da hurumin da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC take da shi a kan kasar. Suna masu kwatanta matakin da shugabannin da suka gabata na kasar suka dauka na saka Afghanistan a matsayin mamba a kotun ta Hague a matsayin haramtacce. wanda matsaya da kasar ta bayyana na zuwa ne bayan da babban mai shigar da kara a kotun ta icc ya sanar da shirin neman izinin kama shugaban kungiyar hibbatullah akunzada da wani hannun damansa a watan da ya gabata waɗanda ake zargin su da laifukan musgunawa mata da 'yan mata a ƙasar ta afghanistan a watan agustan shekarar 2021 ƙungiyar ta taliban ta yi amfani da ƙarfin soji ta koma karagar mulki inda ta mai gurbin gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita a kabul wacce ta ruguje a daidai lokacin da dakarun nato da amurka ke jagoranta suka janye bayan kwashe kusan shekaru ashirin a ƙasar babu dai wata ƙasa da ta amince da gwamnatin ta taliban a matsayin halittacciya duba da yadda take musgunawa mata da 'yan mata. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jamhuriyar nijar yau ne aka kammala babban taron wato babban taro na tsawon kwanaki biyar domin tattauna makomar kasar bayan juyin mulkin soji watanni goma sha takwas da suka gabata taron ya cimma matsayar baiwa sojojin mulki wato sojojin mulki na rikon kwarya na tsawon shekaru biyar da kuma za a iya sake sabuntawa idan bukatar hakan ta taso tare da rantsar da janar chani a matsayin shugaban kasa mai cikakken iko wakilin mu a yamai sule mummuni barma na dauke da karin bayani Sanarwar karshen taron ta jaddada Nijar a matsayin cikakkiyar jamhuriya saboda haka mahalartan sun zo da shawarar amfani da wani kundin tsarin mulki da aka kira Charte de la Refondation. sannan taron ya buƙaci janar abdulrahman chani ya ja ragama ta tsawon shekaru biyar daga ranar da aka saka hannu kan wannan kundi a matsayin shugaban ƙasa mai cikakken iko akwai yiwuwar sabunta wannan wa'adi idan ta kama ta la'akari da taɓarɓarewar sha'anin tsaro haka kuma mambobin cnsp na da damar shiga zaɓuka idan suna ra'ayi sannan an zo da shawarar karawa janar cani igiya daga brigadier janar zuwa janar mai tauraro biyar general darme an kuma zo da shawarar rushe dukkan jam'iyyun siyasa tare da takaita yawan su a nan gaba la durée de la transition est fixée à 60 mois yaƙi da cin hanci da farautar waɗanda suka handami dukiyar ƙasa a zamanin mulkin farar hula da hukunta waɗanda ake zargi da hannu a mutuwar tarin sojoji a yayin hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a inates shinagodar da dai sauransu to koya jama'a ke cewa game da waɗannan shawarwari ga ra'ayoyin wasu da suka halarci bikin rufe wannan taro sunana masallaci hashim dan kungiyar waran hula ne komishiyon sun yi magana kan wajen fannin tsaro daidai gwargwado kuma lokacin sun yi magana biskan ana son a maido al'adunmu da tarbiyyarmu yadda mun ka gareta ga iyaye da kakinni kuma an yi magana ana son a maida kowane dan kasa matsayinmu mu koma daidai da juna wane bai yi wane ba wance ba ta yi wance ba ni ce fati sulai kano an doki ɗauki mataki ƙasa ta bunkasa mu samu abinci mu samu yara yara su taila kwal su yi karatun kwarai kuma hallo wajen justice an ke za a bincike wanda ya cici kasa za a hukunta shi wallahi wannan dai ne mun ka shi dadin shi kwarai kwarai eh, Suna na aisha turoma na huto daga jihar da magaram amma ma Allah godiya da Allah ya gwada mana wannan rana da Allah ya sa muka fara lahiya muka kare lahiya kuma dukka abubuwan mu da muke so alƙarwallan mu da muka dauko daga karkara muka zo muka bada shi a nan gurin daular shawara mana an ɗauke su kuma muna fata za a yi aiki tare da su. A jawabin sa shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya jinjina wa tawagogin da suka fito daga ilahirin jihohin ƙasa domin halartar wannan zama. Yana mai cewa an yi aiki cikin nutsuwa. Ya bayyana musu cewa su sun yi nasu aiki yanzu ya rage nasa. Har yanzu kofofi na buɗe domin tattara shawarwarin 'yan ƙasa sabili kenan ya bukaci daukacin 'yan nijar su ci gaba da aikewa da gudunmuwar shawarwarin da suke ganin za su taimaka a samu mafita. Eh, ni ne lauya na abdulrahman dangance da alkawalin da shugaban ƙasa ɗoka ya ce zai wakanar da alkawulan da an ka ɗoka to mu kuma a matsayinmu na cikin wannan gungu mai sa ido kwara ya gani za mu hake mu tsare kuma mu bi mu gani alkawullan nan an yi ko ba a yi ba kimanin wakilai 716 da aka karkasa a kwamitoci biyar ne suka gudanar da nazari kan matsalolin da ake hasashen su ne suka dabaibaye kasa a tsawon goma shekaru na mulkin farar hula sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Ta gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka kuma ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yawan shan zaƙi ko kuma siga illolinsa ga lafiyar jikin ɗan adam. Shan zaki ko suga yana iya zama da amfani ga lafiyar jiki ta wasu hanyoyi, amma kuma yana da muhimmanci a yi amfani da suga bisa kima, wato dai kada a yawaita shan suga fiye da kima, domin hakan zai iya haifar wa jiki matsaloli da dama. Daga cikin matsalolin akwai ƙara ƙiba da hatsarin kamuwa da ciwon zuciya, rage ƙarfin garkuwar jiki. Shan zaki na iya haddasa matsalar ciwon haƙori da sauransu. Domin ƙarin bayani game da illolin shan suga ko kuma zaki, ƙwararre a fannin sanin cututtuka da maganin su Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano ya yi ƙarin bayani likita gare ka. Na farko ina so in faɗa mutane cewa da farko da ya kamata sanin cewa wannan siga da muke magana fa munin shi ai ya nemi ya fi kitse illa a cikin jikin mutum. Bincike da nazari ya nuna lalle tabbas siga ya fi muni akan ma kitse da ake ihu da a wajen 1970 1980 duk ihun da ake shine kitse kitse cholesterol cholesterol tun za an gano shi kan shi sugan ma ai zai koma zama cholesterol a cikin jikin mutum to shi shi ne uwa uba na dukkanin wani sinadari da zai iya haddasa illa a cikin jikin mutum zaki babban bala'i ne a cikin jikin mutane a na farko shi zaki akan kansa suga a illolinsa ai baya ma da wani sinadari a cikin jikin mutum shi bai da wani kalori empty kalori ne eh, kuma baya ba da wani nutritional value kuma shi zai tun kuɗi duk wasu kuma sinadarai wanda za su taimaka maka a cikin jikinka kai kenan shi banda bai da kalori kuma shi kuma zai ƙara kashe kuma wasu sinadaran ke cikin jikinka wanda za su baka kuma alfanu sannan kuma na biyu ga addictive property zai sa mutum ya zo dogara da shi akwai sashi sashin kwakwalwa za su dogara da inda baka sha zakin na mato ba za a zo na lafiya ba na uku akwai hidden sources shine shi siga akan kansa zai wahala kai tracking din shi ko kai limiting din abin da zaka iya sa saboda yana da wasu hanyoyi da ake shan shi ta boye akwai kayayyakin abinci wanda suka a boye yake a cikin su wanda zai wahala ka iya tracking din shi ka gane cewa kashin ka ma sha wannan sigan ma a cikin jikinka baka sani akwai illar da yake ma kuma hanyar eh, abinci misali shi suga zai iya canza gaba ɗaya kamar yadda na bayani a baya kwayoyin halitta da ke cikin cikin mutum kaga misali an zo an samu canji na tsarin narkar da abinci a cikin mutum ya canza maka garkuwar jikinka sannan gaba daya har za mutum a lafiyarsa akwai mummunan illoli da za su iya faruwa idan mutum yana yawan shan suga fiye da kima na farko zai samu abin da muke cewa insulin resistance insulin wani sinadari ne da Allah ya halitta a cikin makarmama a cikin pancreatic beta cells wannan insulin din yake babbagowa idan ya ɓaɓɓago to shi ne yake da alhakin ya kwashe duk sigan da mutum ya ci a cikin abincinsa to idan sigan ya kai min shirin, yana kai wannan adadin da ya wuce yawan abin da shi insulin zai kwashewa to babu zabi babu makawa wannan sigan za a bar shi ta yawo a cikin jikin mutum to daga inda ya dinga yawon nan kaga kenan an samu abin da muke cewa insulin resistance insulin ɗinka ba zai iya kwashe wannan sigan ba na biyu akwai babbar illa wadda muke cewa weight gain za a ga mutum ko yayi kiba you know ka ganshi yayi girma yayi kiba wani ka ganshi you know yayi nauyi yana haki ga tumbi ya tara yana tafiya da jihar Ka kaga wannan ai ibtila'i ne babba kuma duk siga ne zai iya haddasa wannan mummunan abu daga inda ka samu wannan wadgen din fa ko kuma zaka iya samun na uku shine zaka iya samun muni akan matsalolin zuciya sun ka ce mai increased risk na heart disease yawan shan siga a cikin jikin mutum zai iya firgita maka zuciyarka zai iya kawo hawan jini zai iya kawo kitse triglyceride kenan kuma zai kawo low density da kuma high density lipid wannan cholesterol din da zai iya samu maka a cikin jikinka babban illa ne dan zai toshe maka jijiyoyin jiki fa kada mu manta cewa kuma wannan matsalar zuciya ita ce number one da ta fi kashe mutane yanzu a duniya shine ciwon zuciya da kuma hanyoyin jini to shine number one kila ba wata rashin lafiya a duniya da ta kashe mutane da yawa irin wannan a matsalar zuciya da hanyoyin jini wanda kuma abin da ke tsananta ta ba kamar siga a duniya a na hudu sai kansa in kana yawan siga zai tsananta maka wasu daga cikin yawan kansoshi da mutum zai iya samu musamman irin pancreatic cancer wannan shi babban itila'i ne na biyar akwai abin da ke cewa cognitive decline mutum kawai kwakwalwar shi da tunanin shi da nazarin shi da hankalin shi da ilimin sa ko zai ja baya sai ga mutum ko yana yin abubuwa kamar ba mai hankali ba kuma kage yana yawan mantuwa kage yana yawan kuma kasa haddace abu kaga ya kasa concentrate ya koyi abu banda cututtuka za su addabi mutum bayan cuta za su maka wargaza maka jikinka za su taso maka kai ka ce kawai mutum gaba ɗaya kawai ya zama wani kawai abin tausayi a daidai da kwayar cuta guda ɗaya idan akwai ta ko ƴar kama da ba ta tasiri a cikin gaban mutum musamman ko mata to sai ka ga wannan kwayan cutar sun zama balinkin balinkin saboda ka ba su taki kamar shuka ce ka ba ta taki shikenan sai ta ta girma idan a gaba ne kwaya cuta take sai gama ce gaba ɗaya ku gabanta yana ta zubar da ruwa kaikayi zogi zafi ciwo idan a cikin huhu ne dama yana da yan kwayan cuta a cikin huhu da daidai da kwayan cuta na mycobacterium tuberculosis ko kuma kwayan cuta na pneumonia to shikenan fa sai ka ga in kana yawan shan zakin nan sun tsananta haka kuma idan a cikin ciki ne kamar yadda na yi bayani a baya wannan shi ne babban illar da suga zai iya yi kashe ka ga mutum ya ji gaba daya to likita wasu irin alamomi ne mutum zai ji ko kuma ya gani a jikinsa da ke nuna siga ko kuma zaki ya yi masa yawa a jiki? Akwai alamomi na kusa-kusa akwai kuma alamomi na nesa ma'ana akwai idan sigan yanzu yanzu kake amfani da shi ko kuma yanzu kake sha shi muke ce misali ka ce acute toxicity akwai kuma wanda za iya ce ma chronic toxicity mutum ya daɗe yana shan sa to alamu su ma kansu kuma alamun san bambanta akwai alami na zahiri wanda clearly da idan ka za ka ga wani inda ta bayyana alamu na zahiri da siga zai iya nuna maka cewa abu alamar suga ya maka yawa a jikinka kuma yawan shan sugan ka yayi yawa a cikin jikinka alamun ba su da bambanci da nisa da wanda yake da ciwon suga saboda shi ma wanda ke ciwon suga suga ne yake yawo a jikinsa shi ma kuma wanda yake yawan shan tsananin suga to suga ne yake spiking a cikin jikinsa kafin jiki ya iya kwashe wannan sugan a cikin jikin ko da mutum baya da ciwon suga da za a ce diabetes to shi ma fa akwai yiwuwar ya ga ya zo da yawan kishirwa kuma za ga ana da yawan ah, eh, jin yunwa sugan ne ke su wannan matsalar sannan kuma na biyu za a ga mutum yana yawan fitsari shi ma alama ce na siga ya yawa a jikinka akwai alamar gajiya da kasala so in dai kana shan yawan siga da yawa a cikin jikinka za a ga mutum yana da kasala yana jin mutuwar jiki kuma baya da ƙarfi ah, na hudu mutum zai ga haza-haza a idanuwan shi saboda shi kanshi sigan yana iya a ah, shafar lens din cikin idonsa sai ka ga ido ya kumbura sai ka ga mutum yana haza-haza, ba gani yadda ya kamata sannan kuma mutum zai iya zuwa kaga in yi rauni ba iya warkewa da wuri sai ga an abinci na da kan jiki sai rauni sai ka ga ya kasa warkewa da wuri saboda siga yana kirgar ko jiki to su ma kan sinadaran da ke sa mutum ya warke idan ya ji rauni you sai ka sun sa mutum ba zai warke yadda ya kamata ba da wuri akan lokaci a na shida zai dinga jin kuma wani abin da ce ma numbness zai dinga jin kamar a ce zogi zafi ko kaikayi a jikinsa shi muke ce ma kamar a ce peripheral neuropathy zai caka caka a jikinsa zai ji kamar kiyashi kiyashi na bin shi zai ji jikin suna zogi zafi zariyar jikinsa ya maye maka kiyashi na bin cikin jikin mutum to wannan ita ma alama ce ta zaki ga duk ka gani da wanka da kuma za ka ji da ka akwai kuma matsala ta gaba shine ka ji a wannan kuma emotional and mental science muke ce musu wani abuwa ne wanda suke shafa kwakwalwa da tunani sai ka ga mutum yana samun na farko mood swing sai ko zuciya tana canzawa tunanin shi yana harbawa yanzu ne ka gani cikin farin cikin cikin bacin yanzu ne ka gani cikin damuwa za ka gani cikin fushi za ka shi kuma cikin raha sai kuma ka kawai ya canza nan take to yawan siga a cikin jiki yana kawo fargici da anxiety da mood swing da yawa marasa lafiya suna zuwa asibiti ma a ce musu suna da anxiety ma fa ba kowa yake damuwa ba ya nuna musu cewa fa yawan shan zakin su ne yawa na biyu akwai difficulty concentrating mutum ga ya kasa mai da hankalin shi akan abu guda daya sai gan shi ko gashi ina zaune an yi ainihin nutsu ya kalli wani abu da ake koya masa ko ana nuna masa ya kasa yanzu da yawa da yaran zamani muna fama da wannan matsala ko aiki za a ɗauke su in sun zo ana masa interview sai ga sun kasa zuwa wannan da sharrin shan siga ne in yi mutum yawa na uku akwai matsalar nazari ko matsalar yawan mantuwa sai ga mutum yana da yawan manta abubuwa ya kasa nutsuwa ya koyi abin da ya kamata sai kuma na hudu shine wancin bangaren da tsara faɗa shine anxiety da depression so za ga mutum ya firgice yana cikin damuwa kullum ko su kuma alaman su ma da ake gani na farko su wannan generally suke shafi jikin mutum za a ga mutum yana da matsalolin fata ko aga fata shi ta yi baki ko aga yana fito da irin su pimples kenan ko kuma aga dai gaba ɗaya fatan mutum ta yamushi to shi ma alama ce ta ciwo kai suga yawa jikinka akwai kuma yeast infection shi ma za ga wani lokaci mata sukan yi zuwa da kaikayin gaba ya ko ciwon mara saboda shi zaki yana ba kwayan cutar dama girma a cikin jiki to yeast ko ko fungal infection wata rashin lafiya ce wadda akasari take yawan damun mata sai ga suna zuba farar ruwa daga gabansu a na uku kuma za a ga mutum yana yawan samun kwayan cuta wannan kwayan cutar zai yawaita samu you alama ce ta cewa siga ya mashi yawa kamar yadda na faɗa shi siga yawan shan siga yana kai ko jikin mutum to kowace kwayar cuta sai ta iya tasiri a cikin jikinka a na hudu akan sako matsalar a narkar da abinci za ga mutum ya zo da yawan gudawa ko ya zo ya kasa bahaya ko kuma ciwon ciki so da shi kanshi zakin a cikin ciki idan yana distorting din balance proteins ƙwayoyin kwayoyin halitta da ke cikin ciki dama akwai normal flora kwayoyin halitta wanda suke taimakawa sanarkar da abinci a cikin cikin mutum to daga inda kana yawan shan zaki to za ka ga sun tafi out of proportion sun yi yawa sun kai min shirin in ba sa'a ba sai wannan kwayoyin halittar ka ga mutum ya barke da gudawa ko kuma ya barke kwata-kwata ma ya kasa ba haya sau da hanjin ya kukumbure ko kuma ka ga yana yawan ciwon ciki to wannan manyan-manyan matsaloli ne da za a iya gani matsayin alamun cewar a kai suga ya maka yawa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda za mu ci gaba da kawo muku wasu mahimman bayanai game da illolin shan suga fiye da kima. A madadin dukan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren namo da jihar Zamfara. kace hakika muna farin ciki da fara samun sauƙin kayan abinci a sassa daban-daban na mu najeriya musamman a wannan lokaci da muke fuskanta azumin watan ramadan mai alfarma duk da yake dai mun ji waɗansu ba sa son al'umma su samu sauki suna ƙoƙarin cewa wai wannan sauƙin da ake samu cutuwa ne ga manoma muna roƙon allah ya ci gaba da kawo mana sauƙi a kowane fanni amin sai ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa farashin kayan abinci ya faɗi amma wasu na jin haushi saboda sun saya sun ajiye idan ya yi tsada su saya su ci riba da yawa to mu dai muna murna da faɗuwar farashin kuma fatanmu shine farashin kayan abincin ya yi faɗuwar bakar tasa ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne suleiman ahijawa buhari kace hakika ci gaba da yin martani da ƙungiyoyin fararen hula na shiya arewa maso gabashin najeriya ke yi kan matakin da ministan shari'a ya ɗauka na haramtawa rundunar 'yan sanda gabatar da waɗanda ake tuhuma da laifi ga manema labarai hakan bai zo mana da mamaki ba domin kuwa idan babu rami me ya kawo rami Allah ya kyauta to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sana'a hankali za mu rika karantawa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ta shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar a cimma matsaya da china wacce ta kasance kasa da shugaban na amurka yake hankoron ganin ya kakaba mata kudaden haraji ta fuskar cinikayya a shekarar 2020 amurka ta amince da wata matsaya ta cinikayya da china sai da yayin wata ganawa da manema labarai trump ya ce akwai yiwuwar a sabunta wannan yarjejeniya da aka nemi jin bakin bakinsa dangane da kalaman na shugaba trump ministan harkokin wajen china yau alhamis ya ce akwai bukatar ƙasashen biyu su tafiyar da al'amuran cinikayya da ke tsakanin su cikin mutunci gawarwakin wasu isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a gaza sun isa isra'ila a yau alhamis karkashin matsayar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ilan da kungiyar mayakan hamas ɗaruruwan mutane ne suka taru a birnin khan yunis da ke kudancin yankin gaza inda hamas ta miƙa gawarwakin hudu a wasu bakakin akwatuna ga ƙungiyar ba da agaji ta red cross wacce ita kuma ta tafi da su a wani ayarin motoci ta miƙawa dakarun isra'ila wani ayarin motocin isra'ilawa ya ratsa ta wani yanki da mutane suka yi dandazo a gefen hanya rike da tutar kasar inda daga baya garwakin suka isa wani asibiti a cibiyar lafiya da ke tel aviv dubun dubatar mutane na zaune a duhu a birnin odessa da ke kudancin ukraine sanadiyar har-haren sama da rasha ta yi ta kaiwa cikin kwanakin da suka gabata gwamnan odessa ole kifa ya faɗa a shafin telegram cewa ma'aikata sun da dukufa don ganin sun maido da wutar ta lantarki inda har an yi nasarar samar da wutar ga mutum dubu arba'in yayin da wasu dubu arba'in da tara ke ci gaba da zama a cikin duhu masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai dai a shirin mu na yau da gobe sa'annan idan allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahamud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.